wannan shine mu na talatin a cikin littafin ahmiyatul waqti fi hayatul talibin muslim muna bayani akan asbabu asbabu amawani wal inayati bil waqti dalilan da suke hana mutane su zama ba sa kula da su mun faɗi dalili na farko ko mani na farko shi shine aljahlu bil ghayati min khalqi al insan jahiltar mecece manufar da ta Allah ya halicci dan adam na biyu aljahlu bi tabi'ati hayati insani jahiltar ɗabi'a rayuwar ɗan adam cewa ba rayuwa ba ce madawwamiya rayuwa ce wacce za ta ƙare tana da iyaka tana da ƙarshe na uku wa adamu tahdidil garbi fil haya rashin tantance ne manufarka a rayuwa mutum ya zama yana rayuwa bila hadafi ba hadafi ba manufa da kaga mutum yana wasa da lokacinsa to zai da manufa a rayuwa ne bai san da zai je ba ne bai iyakance masu kansa ba ba yanzu ka kalla mutumin da zai zo ɗalibin ilimi ne yau ya zo makaranta gobe ke zuwa ai kaga wasu da lokaci ne kaddara misali a irin tsari ne da ake bi na makarantu na jami'o'i zai wuyi haka in yi haka shi zai shekara nawa a makaranta kuma sai a ce ana da jarabawa karfe tara na safe za a yi shi sai karfe tara ya tashi daga bacci karfe ya tashi daga bacci ya fito da kofin shi da buroshin shi ya zo yana nuna ma jama'a yanzu ya tashi yana goge baki sannan ya gama ya fara tunanin dan wake zai fi kowai na kuma a da shayi zai ci sannan ya ce zai tafi makaranta kuma ya shiga jarabawa kaga kari over ba zai yi ne zai spill over ya kara spill over ya kara spill over ya kara spill over har ya zama out over in akwai a kore shi kawai abin shi kaga shi ne adamu tahdidil gardi fil haya ki rashin tantance manufar rayuwa mutum ya zama zai da manufa a rayuwa bai zaɓi mai manufarsa ba wannan bala'in shi ne matasan mu suke fama da shi kullum wannan abin yana min ciwo na kan ce da gwamnatinmu suna kula da abubuwa irin wannan Amma ta yi yanzu su kafa wasu santoci na tilas da za a samar da irin waɗannan santoci cibiyoyi da matasa kamo su za a yi a ɗaure su ba sai mutum ya kawo kan shi ba a ɗaure shi na kwanaki a keɓe shi a jefe guda domin sannan a kira masu gwada ƙwaƙwalwa su duba ƙwaƙwalwar matasanmu da yawa irin yan shekara goma sha ɗin nan zuwa ashirin da wani abu wallahi akwai damuwa sha zuwa go ashirin da wani abu ɗin a tantance kwakwalwarsu wasu da yawa daga cinsu mahaukata ne suna da damuwa kwakwalwa bayan an gano matsalolinsu to a haɗa su da murabbai murabbin wanda za su musu tarbiyya abu na farko shine su haddade musu manufarsu a rayuwa don ba su da manufa a rayuwa ba san manufarsu ba babu manufa abin yana da takaici da yaro yana ta rayuwa bai san ina zai tafi ba shekarun shi suna tafiya yana ta ƙara girma yana ta ƙara girma amma bai san ina zai je ba in ka tambaye shi zai yi ba zai yi ba idan misali tunani yake da shi ka biya ce maka abu kaza yake kan karanta wallahi ba mana ba bace fira abokanan shi suke yi kawai shi ma ya ɗauka ya ji ko fira ake yi a gari ya ji da za ka zo ka tambaye shi ka ce kai abin nan da kake za ka karanta ina ake karanta shi sai mutum ya zo sai ya ce maka ai ina son karanta ina son wani ya ce wani yaro ya ce ai ina son karanta civic engineering ka ce civic engineering hmm, ai na civic ka civic engineering akwai shi ko civic engineering je karanta civic engineering ya ji ana kudin civic education sannan akwai civil engineering sai kasa tantancewa kuma za ka same shi ss2 yake ss3 ko yana ss1 wani zai karanta civic engineering civic engineering art kake ko science kake ai art ne kuma civic engineering zai karanta kaga kila akwai shi ne abinda ya kaga a can ya dauko civic Kai na art ne sannan ga engineering kuma na science ne shine ya hada ai ya karmada shine samar da civic engineering to ne a ina ake karantawa wace jami'a ce ake kiranta wannan me shirin da ake bukatar ka haɗa a sakandirin ka na darussan sakandiri kafin ka karanta civil engineering babu wannan bai sani ba to la rayuwar duniya wa la rayuwar lahira haka mafi yawancin ciwon matasan ma a yau har za huwa ciwon matasan mu kenan yau abin zai ta baka damuwa da yawa a zuciyarka in ka sa kanka ka ce damuwa za ka yi akwai takaici sosai a ciki babu tahdidul hadathi fil haya ba su tantance manufarsu a rayuwa ba shi yasa za ka ga akwai kasashen laraba akwai malamai a cikin malaman da na su suna da kokari akan wannan wannan batun akwai a doktor tariku suwaida ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masana eh, rayuwa da addini daidai gwagwado a kasar A kasar kuwait yana da yan damuwa shi daidai gwagwado a inda yake damuwa amma mutum ne mai kokari yana da irin wannan yana da wani shiri da yake da shi kamar qiyada eh, yana da littafai sannan yana da program da yake gabatarwa a manya-manyan gidajen talabijin to mu ma muna da bukatar irin waɗannan a ce a samu ƙungiyoyi da za su zo su in ba gwamnati ba ta yi ba a samu ƙungiyoyi su waigo sarƙayin waɗannan abubuwa matasa uku matasa hudu matasa biyar shida goma a ɗibo su ana wayan musu kai ana musu training ba sai sun zo wajen ba za su zo ba mahaukaci ta taba ganin mutum ya bai je asibitin mahaukaci. da fada ake kai shi in ma ya gane wanda ya ce shi ya zama abokin gaba shi ke sai ya warke sannan ke zama abokin sa duk wanda ya ciwon ciwo ciwon hauka abin da yake kenan baya yadda a kai shi asibiti to kaga duk wannan su ne ana da wannan damuwa فإن تهديد الجرد يوفر من الوقت الشيء الكثير تبش kiyakanta manufarka tantance manufarka a rayuwa yana ba da lokaci mai yawa da mutum wabihi ya siwul insanu fil hayati ala hudan kuma da tantance manufarka a rayuwa an adam yake iya tafiya a rayuwarsa ala hudan akan shirya in mutumin da ke da manufa to a fata yake tafiya bai san inda zai je ba kawai shi nan mutum ya zo kawai shi nan ya kama hanya ya tafi tasha a ƙasa shi nan kawai ya shiga tasha ya ta yawo sai wani ɗan kamar sai ya ganshi ta kai ina za je sai ya haka ya tambaye shi sai can kawai sai ji ana kano kawai shi nan kano ga ga siyana ga babas sai kawai shige siyana kano ina za a je wajen wa me za a je a yi bai sani ba kare wannan tafiya shi akan shirya yake yi ba hadafi amma mutumin da ya san kano zai tafi in ya je kanan ya san inda zai sauka da abin da kuma ya je yi zai yi wasa da lokacin lokacinsa shi ne za ka ga mutum yana ta faɗa idan aka idan mota ta lalace a hanya ya ka gaina ma direba faɗa yana ma an ya za a yi kuncin mota ku ba ta da kyau za ku ɗauko mu yana da manufa kila ya riga ya haddada lokacin su karfe ta za sanya ya ita kano kaga shi ne wannan wabi hiya sirul insanu fil hayati ala hudan da tantance manufar rayuwa ne yake sa mutum ya zama ya tafiya a wannan rayuwar tasa akan shiriya kullama sadaqatu umurun duk lokacin da wasu lamarra suka zo masa عرف كيف يختار منها ما يقربه من جرده to daga nan ya san ya zai zaɓi ya aikata abin da zai kusantar da shi zuwa ga manufarsa ba zai zama kawai ya zama kamar bashin kaza a saman iska ba ta maka juya shi a'a ya sani idan ya zo ya san inda zai je bai ta jannabu ma la ya tafi ma'ahu kuma za ka gan shi kullum yana nisan duk abin da bai dace da shi ba mutumin da ke da manufa yana zuwa ya san abin da bai dace da shi ba zai wuce masa ana san ka zama ne a rayuwa a gudu kamar ruwa duk inda ka zo kana da manufa a inda kake son ka je in ruwa ya fuskanci hanya aka yi ruwan sama ko aka fasa wani ruwa ya taho to yana da inda yake son ya je ya haɗe da 'yan uwanshi inda yake son ya je ya tsaya a can wani katon kogi yake sanya kai so da duk wanda ya zo gaban shi ya tsaya zai ture shi idan ya ga hanya ba ta masa ba sai ya tsoro ma kansa wata hanya to haka dan adam ce ake dan adam mai manufa kenan amma dan adam din da bai da manufa shi zama hashin kaza a saman iska ko kuma a tafa a saman iska ni da ta juya shi ta kada shi gabas yake nufi duk da amma bai da bai da inda zai je din da iska ta kada shi shikenan sai ya sadu wani zubin ta kada shi gabas wani zubin ta kada shi yamma wani zubin ta kada shi arewa ولاحظ أن أكثر الناس عملا فقلا ذاك بأن أكثر الناس عملا mutanen da suka fi yawan aiki a rayuwa wa azarahum ala lintifa'i bi awqatihim kuma waɗanda suka fi samun ikon shin amfanin lokacinsu kuma lalazina haddudu garbahun fil hayaki su ne wanda suka cancanta manufofinsu a rayuwa kun gwada na abubuwan guda biyu aksamun nasi amalan aksaruhum ala lintifa'i bil awqati wanda suka fi kowa aiki sannan wanda suka fi kowa cin gajiyar lokacinsu to za ga su ne wanda suke da manufa a rayuwa amma wanda bai da manufa a rayuwa to za ka gan shi kawai ya shi wasa da lokacin shi fahim yuwajjihuna amalahum linailihi za ka gan su suna fuskantar da ayyukansu ne linailihi domin samun manufarsu da aikin da za su yi don su kai zuwa ga manufarsu suke wala yubayyi'unahu fi at-ta'abbud wal ikhtiyari ba za ka gansu suna ɓata lokacinsu da taraddi a wajen shakka wal ikhtiyari kan to me zan yi in yi kaza ne ko ka in yi kaza a sun riga dama sun iyakance inda suke son su tafi sun yi kansu ta haƙiƙi da sun tashi sun san inda za su tafi da safe suna tashi tun asuba sun san me za su yi karfe kaza zuwa karfe kaza da karfe zuwa kaza zuwa karfe kaza lokutan gabaki dai an raba su an ba kowane lokacin aikinsa sannan ba a yadda aikin wani lokaci ya shiga cikin wani lokaci ya shiga cikin wani lokaci kowane da lokacinsa wala ya kunu na kuratan fi yadda zurufi fi abu ba sa yadda su zama kallo ta maula fi yadda zuruf hannun yanayai duk yanayin da ya zo sai su ce bari su bi shi a suna da manufarsu a rayuwa al'abu bihim kamar ta sha'u balle har waɗannan yanayin masu canzawa su zo su wasa da su yadda suka ga dama a suna da manufarsu shi yasa za ka ga mafi yawancin masu kula da lokaci ba a canza musu ra'ayi ba a can su ne wanda za ka zance yan alƙa'ida na haka ce ba a canza musu ra'ayi ba ana nufin su ɗau ra'ayin da ba yi da dalili ba a'a kalla ma kake samun su su zama kawai wasu mutane eh, kawai marina marinun kawai mutane waɗanda suke kawai kamar balan-balan, a hura su sannan kuma can kawai sai a tace su a za su yadda su zama haka ko su ko a mai da su kamar wani wani tantani kawai a ja su in aka ji dama kuma sai a sake su sai su koma daidai a za a su suna da tsauri sai abin da ya zama na gaskiya shi suke kai بل هم الذين يصنعون الظروف ايه سو سكي سو سكي عمل بين ايه سو سكي ايتين ايه ده سو سكي قاوين ايه ويتصرفون فيها حسب اغراضهم في الحياة انا ذا دسنا ججو يا ويدس جنام جنام منفوف سعر ايوا معوي ظروف كي جو يا سبا سو سكي جو يا ظروف وعدم تحديد الجرب في الحياة حاجة رشن تنتم شمال فرح غايوة نصف ولا يطفش والسارق للوقت كنا طغى واللوكشين كنت نسمى نفكت أغايوا نشي شينا أي شيني أكشي وي الأعشى الأعشى ميمون بن قيش يجي وجن كثرة shi yasa yana jin yana jin farisanci a yaji yana rera bai tuta yana rera bai tuta yana rera bai tuta sai kisra ya ce a fassara mashi abin da ya faɗi da ya wani baiti sai aka fassara mashi aka ce ai ya ce ne ya kwana daransa bai yi bacci ba kuma rashin baccin nan nasa ba wai rashin lafiya ne ya hana shi bacci ba sannan kuma ba ba soyayya ba sai kisra ya ce za ka ne ce huwa lissu ne sai kuma shi ne kawai sai da kaga mutum ya kwana da yi bacci ba ba rashin lafiya ya hana ka bacci ba sannan ba wani abu da kake so kai ka sa ba to barawo ne kai har rashin manufa kenan kai kawai ya zauna da dare ya ki bacci kai ba karatu kake ba har karatu ya abin so ne ba nazari kake game da makhluqatul lahi ba sannan nan kawai ka zauna ka ki bacci wannan ka ta daren ka abanta ka zama da'u huwa min akbari mu'awwiqati al'inayati kuma wannan na ɗaya daga cikin mafi girman abubuwan da ke hana mutum ya kula da lokaci فالطالب الذي يهدف إلى نتاجة مغموقة محددة ɗalibin da ke manufi ya samu sakamako na karatunsa marmuka mai ban sha'awa muhaddada wanda ya iyakance ke so yake fita da first misali ko لا شك أنه يكون مواظبا على واجباته ومذكرا لكتبه مذاكرا لكتبه عفوا ذاك ثانيش كل نيا ناشي ما أبن ذاك دوغا سي ذاك غباية تخشيدش ومذاكرا لكتبه ذاك جانس قمينا جدا لتفنسا ومطالعا للعلوم التي تساعده في التحصيل على تلك النتيجة المحدوثه ذاك جانس قم كل ينا إلا ينا ليتلك يقرنها ya bincika ya rubuta ya kwafa duk ilmomin da za su taimake shi domin ya ga ya samu wannan sakamakon da yake da manufa a kansa ba zai yi wasa da rayuwarsa ba amma wanda bai yi tahdidul hadath fi alhaya ba to shi kenan kawai zai ke yin shi to shi kenan su ne wanda zaka bincika akwai gossip center a wasu jami'o'in akwai gossip center dandalin gulma akwai ghetto kaga ghetto dandalin yan iska kenan Eh, dandalin yahudi kenan yahudawa masharanta shi ne beto ungo yahudawa ko ungo kawai ka zo na zo to can za ka je ka ga mutum akwai wani waje wal center ne duk ɗalibi idan yana son ya zagi lakcara to can zai ta ya zazzage shi ya zazzage shi ba wanda zai taɓa shi a wajen wal center ne ba akwai su haka za ka ga ɗalibai sun je sun zauna a wajen wani sai karfe karan dare sannan zai dau wai lissafi fa zai dauka sai ya tafi can waje ya zauna can ya fira da waccan a tsokani wancan tsokani wancan yanzu ya facebook ya facebook ya whatsapp ya kaza ya kaza can sai ya duba sai ya tafi ɗayan dare ah, sai ya ce lokaci ya ce sai da gida sai ya dawo ɗaki ya kwanta ya bacci ya za a yi wannan abin ya zama in ba jami'a yake ba karatun waje ne a karatu ne na sakandare haka za ka ga mutum wai zai zana jaraba ko zai jaraba amma ba za ka taɓa ganin alama a tare da shi wannan abubuwan ta kai ce Allah ka da matasan mu daga ciki su ne ake magana kansu a matasa su ne rayuwa al'umma shi bayan ci gaban al'umma yana ga matasa ne ci gaban al'umma yana hannun matasa ne دكاواتو سنتفي الله تعالى عدم مراهل أكولي الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة صدق ضعف الضعف الأول ضعف الطفولة كي كي كي من كي آخذ ولست موقيا سنوات الأخذين الواقع شيء باقي بعد أما مرحلة القوة in aka kai mataki na na ƙuruciya to shine marhalatul aqa'i a lokacin kake badawa sannan za ka sake koma marhalatul akhadi sai za ka ci gaba da ansa kuma shi ne mutum ya tsufa ba yi da abin da zai iya yi me zai iya yi to wannan tsakiyar ita ce ake magana kanta ita ce ake buƙatar ya zama an kula da ita an inganta ta al'umma da tawa su da sun kalli 'yan bayan su da sun bar ba su ba baya da kura ba to sai su ji daɗi duk dattawan da suka waiga suka ga matasansu a cikin ɗa'a a cikin nagarta a kan rayuwa mai kyau sai ka ga suna farin ciki amma idan dattijo ya waiga ya gidi ya furfura sai ya ga wasu gashin su baki kulik amma kuma suna tashar holiyarsu sai kuka ya kama shi shine sai jinin shi ya hau shi yasa ai iyayen da suka fi kowa hawan jini su ne iyayen da Allah ya jarabe su da ƴaƴan da ba za su gaje su ba mutum ya wai da ga ƴaƴan shi yau a ce kir a ce ana kiran shi ai ƴan sanda ne an kira shi wani ya wance kaza ya za a jinin shi ya za a kace jinin shi ya sauka ai kullun jinin shi hawa yake Allah ka kare mu Allah kare mu su duka a rika tunatar da matasa a jawo su a jiki ana musu wa'azi Allah shi kyauta Allah ganar da su